daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna biyar ga watan biyu <clears throat> shekara ta dubu biyu da sha bakwai a yau za mu yi darasi na na hamsin a cikin wannan littafi da ke bayani akan wane ne almahadi na hakika waɗanne ne kuma waɗanda suke ba na hakikan ba a muna cikin tarjama wato tarihin ashek muhammad bello wanda nan gaba kaɗan za mu shiga littafinsa da ya wallafa a kan almahadi to kafin mu shiga muke karanta tarihin rayuwarsa domin mu san waye shi mu san daɗa sanin ƙimarsa da darajarsa wanda za mu ɗora yau bincike na tara a cikin bincike a kan rayuwarsa shine intajihul ilmi irin gudunmuwar da ya baya ta ilimi wato rubuce-rubuce da ya yi da karantarwa da ilmantarwa wanda shi muka samu ainihin ma muka gada ko mu ce muka samu a wannan ƙasa mu cikin abin da manya-manyan malamai na wannan ƙasa suka gada mana na ilimi Allah ya masa rahama wato amma fi majalit tale wal da ilmi dangane da ta ɓangaren wallafe-wallafe da abubuwan da ya samar na ilimi faƙaɗi taraka sheikh muhammad bello lil'ummaci turasan zahman saminan ƙayyiman sheikh wato muhammad bello ya ban wannan al'umma abin gado mai yawa wato ɗirkin littattafai masu tsada masu kima ya bar su in ka je laburare in kai ma abucin karatu ne da laika littattafai za ka ga irin abin da ya gadon wannan al'umma mai yawan gaske la ya zalul ulama wal bashi suna yanhaluna min failman nafi'a malamai ma'abuta ilimi ba su gushe ba da masu bincike masu research nan suna kwankwadar ilimi mai amfani da ya gadar mu wannan al'umma tamu musamman a munan yammacin afirka walam yatruk sultan محمد بيلو مجالا من المجالات العلمية والمعرفية والثقافية التي تنفع الأمة وتخدم الإسلام إلا وقد كتب فيه wannan babban wato hamshaki ko mu ce babban bajinin malami shan muhammad bello ya wato ba wani bangare na ilimi wani fage na ilimi ko na sani ko na wata sakafa wato wani abu na wayewa wanda zai amfanar da al'umma ya yi ma musulunci hidima wannan ɓangaren to babu shi face sai da ya rubutu a wannan ɓangaren ma'ama alaihi min ra'ayati shu'unil musulmi tare da abin da ke kansa na kula da gudanar da al'amuran musulmi ɓangaren shugabanci na jagoranci kenan duk da wannan jagorancin to ya ba da ya yi rubuce-rubuce a fannoni daban-daban ɓangaren abin da ya shafi ɗibbu kiwon lafiya ɓangaren tsirrai wato tsirrai, ɓangaren abin da ya shafi jogurafi ɓangaren abin da ya shafi sanin halayya ta ɗan adam ɓangaren abin da ya shafi fiƙi ko dama wannan layinsa ne balle harshen larabci wani ɓangare da ka sani wanda zai amfanar da al'umma shau wato muhammad bello sai da ya rubutu a wannan ɓangaren a kuma ba wai wannan ne ba kadai tare da jagoranci na al'umma ta musulmi wa tilka hislatun allama tujad illa inda al'abakara a annawadir fi wato wata ɗabi'a ce da Allah ya bashi wanda kaɗan ne za ka sami masu irin ta a cikin al'umma a cikin tarihi ma kana karanta tarihi na manya-manya magabata su kaɗan za ka sami iri-irin su kaɗan ne cikin al'umma ga harkar shugabanci ga harkar yaƙi tafiya jihadi ga wallafe-wallafe ga karantarwa ilmantarwa wa'azantarwa duk ka iya samun wani ya shahara da wani ɓangaren amma ya wani ɓangaren ya fi ƙarfinsa wani ya shahara da ɓangaren rubuce-rubuce amma ɓangaren a zauna a karantar da al'umma wani ko bai iya wannan wani kuma ya iya karantarwa amma ya ɗau alƙalami a rubutu nan kuma wani kuma ɓangaren siyasa za ka same shi haka dai to shi duk ɓangarorin nan Allah ya bashi ya haɗa shi a sheikh muhammad bello kenan قال Ustaz Umar Bello wani marubuta wato wani marubuci daga cikin marubuta da suke rubutu a kan shi yake cewa kana bello ahadul mu'allifina wa alamin ulama wal udaba fi garbi sudan shi muhammad bello ya kasance ɗaya ne daga cikin mawallafa kuma ɗaya ne daga cikin jigajigan malamai a wajen ɓangaren uda wato ɓangaren adab abinda yake ce ma adab sanin literature kenan na ɗan adam da rayuwarsa da rubuce-rubuce wannan a nan dai yammacin sudan to yana ɗaya daga cikin malaman da ake ɗaga matuka, kada kaddama litullabi ilmi kutuban madarasiya wa maraji'a wasiya li aghradihim ya gabatar ma ɗaliban ilimi da littattafai madarasiya wanda za a karanta a sami abin da ake kira tarbiyyar education a wanda za a karanta a ɗora ɗalibai a kai sannan da maraji reference kenan wanda za ka koma maganganu masu zurfi wanda ake fada da bayani to wanda za a ɗauka a takaice a karanta ma ɗalibai irinmu ya bar irinsu in an koma ɓangaren wanda sai dai research kawai zai kai ka ba littafi ne da za ka zo ka sama ɗalibai ba shi saboda girman shi da faɗin shi su ma ya bari irin wannan wanda suke a babin bincike ake karanta su duka ya bari wato ɗalibai wanda yake duk masu buƙatar su biya bukatunsu na ɓangaren ilimi za su koma su leka wa kana ya makana ta saniya ba da ammihi al'ustaz abdallah min bayani udaba a garbi sudan take cewa ya ɗau mataki na biyu don ba ta biyu bayan baffansa waye baffansa shi ne abdullahi na gwandu bayan ka ɗauki baffansa shi abdullahi na gwandu balaraben hausa ake mai lakabi to bayan shi shi muhammad bello shi ne ke ɗaukar lamba ta biyu inda ya fagen ilimi ne a daular shi usmanu da ya asasa wacce ta gudana kan ilimi ba kan hayaniya ba to daga baffansa shi abdullahi to daga shi inda an da ɓangaren sanin literature na larabawa ne al'adunsu ya ɗabi'unsu suke a larabce to shi muhammad bello wato shi ne yake ɗaukan lamba ta bi a nan garbin sudan waƙar kalana kutuban kasira ta zido alami'a malaman tarihi suka ce ya ban mana littafai masu yawan gaske sun fi ɗari in ka je laburare ko yanzu aka ga da wanda aka yi sun rubutun irin rubutun shi har yau yana nan rubutu na hannu fa ba wai rubutu irin namu na yin wannan ba da kwamfuta don da nan ka buga ka tashi wanda ake dauka alƙalami irin nada da tawada da duhu da fitila a ci balbal ana yi iska na hurewa ga duhu ga sauransu da haka faskai wannan aikin ta yi rubutu littafai daban-daban wanda sun fi ɗari ana ganewa wannan duka ana karanta mana don musan tarihin magabatanmu ba mu san irin hidimar da suke musulunci mu mu ga mu yau me muka yi mu yau mu ma ɗau littafan nasu mu karanta mu fahimta ne ma yake mana wahala a yau min ha ma huwa maktubun bil arabiya wa min ha ma huwa maktubun bil fulfulde daga cikin littafin akwai wanda rubuta da larabci akwai wanda rubuta da filatanci waɗannan yarukan waye rubutu da su har yau suna nan da filatanci din wasu kuma suna rubuta da larabci ɗalibai masu bincike sun ɗauka sun sake rubutu sun sake haka kasu sun fitar da abubuwan da ke cikinsu na ilimi wasu kuma har yau suna nan suna buƙatar rubutu ne وقد أورد العلماء أسماع هذه الكتب في رسائلهم الجامعية Ala ترتيب الحروف الأبجدية malamai sun faɗi sunayen littattafai ɗinnan sun jera sun zo da sunayensu littafi kaza littafi kaza littafi kaza sun rubuta sun daga cikin littattafai a yau da ake mu ko mu ce ainihin a cesar da ake a jami'o'i daban-daban namu na nan kamar bayero university irin su sokoto irin su sudan in ka tafi kan ilorin duk ƙasashen nan za ka ga an ɗauko littattafansu ana bincike to daga ci akwai wanda suka jera sunayen littattafan shi a kan tsari na huruf al'abdadiyya in ka ce wanda yake fara da sunan alif to an jera su an gama su sai kowa mai fara da ba su ma an jera su mai farawa da jin a ba za da ha wa za har haka an jera su daga ciki ya ce wa khairu man rattabaha wazi kyau wanda ya jera wannan littattafai da wanda ya aiki akan haka shekunan dr ahmad ibrahim fi risalatihi lil shek ahmad wanda yake karatu a darul hadisi yanzu malaminmu yana ɗaya daga cikin wanda ya wannan aikin a wato cesis ɗinsa na magister na masters da ya yi wato ya haƙa ƙaunin littafi ta haƙiƙu kitab al-budurul musfarra littafi ne na muhammad bello ya ɗauka shi ma da ya zo ta haƙiƙin ya tattaro waɗannan suna littafansa ya jera cikin wannan rubutun nasa domin ɗalibai su san su saboda yanzu yadda rubutun wasu ke cikin labarari wuraren da ake aje mahdudat in ka je kila kai ba za ka iya karanta ba tunda littafai ne da ɗaliban shi suka kwafa ko ɗaliban ɗalibansa wani rubutun ma ya fara shiwa ina san da zan wannan aikin a nan ma ba yara ban sami wani kwafi na littafin wannan da nake so sai da na je kaduna national archive a can na je wata arniya ita ta ɗauko man littafan na je ne photocopy niya ba fa musulma ba domin su take aiki a wurin ko yanzu akwai wanda ba za ka same su ba sai ka je can ɗin da littafan shi da na baban shi shehu usmanu da na baffansa da na sauran ɗalibai irin wannan wanda tura mulki mallaka suka kwashe suka kai su can saboda haka ya yi aiki wa qablahu al-ustaz Umar Bello kafin shi Sheikh Ahmad mai wannan aikin akwai wani ustaz umar jalla shi ma ya yi irin wannan aikin shi ya fara yi wa kada zakartun ba da Fatihi filmul haq ba Farajin in shita wannan ba a saka shi nan ba mulhaq ɗin mulhaq shi ne bayan rubutu ya tesa tsake wani abu da za ka karo ka sa a gefe mai sha'awa ya karanta yana cikin risala saboda kada littafi ya zama ƙato gaskiya ba a saka shi ba in kana so sai dai ka koma jami'ar bayero bangaren laburare inda ake ajiye thesis na ɗalibai to ka je za ka ga bangaren mulhak da ne na wannan littafin to ka je ka a za ka ga suna littafan da wannan tsarin da muka faɗi a nan amma a nan ba mu kawo shi ba an fahimta da kyau yawan fasul ashir bincike na goma dangane da rayuwar shi shek muhammad bello rahimahullah jihaduhu wa difa'uhu anil islam wa mu'azaratuhu li abi wato jihadin sa da yayi da hannunsa domin ɗaukaka addinin Allah da kariyar da ya baiwa addinin musulunci da takobinsa da hannunsa sannan da kuma dafa ma wato babansa da yayi wajen tabbatar da daula ta musulunci a wannan ƙasa tamu ta nan yammacin afirka to wani irin gudunmuwa da ya bayar wacce iri ya ko na irin jihari ya shine shi ma nan za mu ji a takaice kama amirul mu'minin muhammad bello da adwarin kafira, ibban alharka al-islahiyya shi amirul mu'minin muhammad bello wato ya tsayu da ba da gudunmowarsa babba mai girma daidai lokacin da babansa ya kokarin tsaye da wannan daula ta musulunci da wannan daula da ake kiranta daula ta islah gyara ba wacce aka shi usman ya tarar da duk mutanen wannan yankin gaba ɗaya kafirai ne arna ne ba a'a akwai dai maguzawan akwai musulmin to ba maguzawan ba su ma musulmin kansu suna buƙatar islahi suna buƙatar tajdidi sai ka karanta su zaka ga wannan irin littafin sa ihya sunna wa ihmadul bid'a eh ihya'us sunna a raya sunna ai kokari a bisha bida'a, domin bida'a ta mamaye dukkan al'umma musulmi ta mamaye su masu mulkin su da sarakunan su da masu kudin su balle ko talakawa abinda maguzawan suke shi shi musulmi suke tsafen da maguza suke su ma musulmi shi suke Allah inda zaka tara wanda ba sa tsafi ba sa canfi in al'ayin filani ne da irin nasu champion idan hausawa ne da irin nasu kowace kabila da canfe cantansu ya zo ya yi ta faɗa da su yi rikici wannan jididin da islahin shi muhammad bello ya dafa ma babansa wajen tabbatar da gyara da suke so a yi na wannan zamanin nasu wa kadara sarahu sheikh usman ila kaddi liwaziya alil ulama'i khutubatihi al-mashhura farko babansa Sheikh Usman Kinan rahimahullah ya aika shi zuwa Kebbi tun a wancan zamanin domin ya je ya raba ma malaman wannan area din ya raba masu hudu bannan ta mutum shi Sheikh Usman wacce take shahararra wacce har yau wani wuraren ana karanta ta ko wadda ma ha ƙarshe kuma ta zama kamar wato abinda ake ce ma wannan abin da ke ciki ɗin na wa'azin ba a cewa an gaji da jin shi ko ba a cewa an wuce shi a yanzu cewa ji tsoron Allah wannan wa'azin ana wuce shi ne ku ji tsoron Allah ai ba a wuce shi to amma ita hudu ba tana buƙatar kullum ta rika samun me ta rika tafiya da yanayi mai ke damun al'umma a yau to hudu ba ka ta kunshi wannan abin me ne suke bukata a faɗakar da su me suke bukata a nusar da su me damuwarsu wannan bayani na tsoron Allah sai a hada musu da wannan to har aka wayi gari hudu bashi Usmanu ta zama ma wurin wasu malaman kullum ita za a yi har ma ba limaman ba har ma mu ma sun kusa haddace ta ko ina jin kuma kun haddace <laughs> to da yake yanzu ana ta kokarin gyarawa ba cewa ake waccan hudu ba ta shi usmanu ba ce ba amma kullum hudu ba ta zama iri daya wannan ya saba ma yadda manzo sallallahu yake karanta da al'ummarsa yana tabo musu wani abu da ke su ko na abu da yake hange zai iya samun su ya fadakar da su don kasa auka cikin wannan damuwa din to dai wannan cikin aikin da shi muhammad bello yake nan shi aka aika inda kun san hudu ba abu ce da sai wanda ya iya larabci zai rubuta ta in ba za ka iya bafa za ka iya karanta larabcin kuma za ka iya gane shi za ka iya sharhi sai a rubuta maka a baka ka karanta ba laifi ba ne bari yanzu limamanmu na ƙauyuka suna buƙatar ko yanzu inda a ce akwai wannan hukuma mai kula da masallatai da kuma haɗin kansu da bayani na bai ɗaya ɗin limamin da ba zai iya rubuta kudu ba ba saboda kamata ya a rubuta mashi ya yi ma mutane bayani abin da ke su. lokacin gudunmowar da shi usmanu ya baya kenan shi ya iya larabci ɗansa ya iya ɗan uwansa ya iya da sauran almajiransa sai ya rubuta hudu ba ya bara a aika ma limaman da ba za su yi rubuta ba ku karanta da abin da ya kamata ku wa'azi da shi ku hudu ba da shi kaga aiki ne ko ba aiki ba to shi ya fara tsayuwa da taimaka ma baban sojan wannan amma arsalahu ila umara sharqi yubayyana lahum mabadi ad-da'wati al-islamiyya wa ya kuza minhum albayati lishekh bayan wancan aiki da ya sa shi shi ne har wa yau ya aika zuwa ga sarakuna na yammacin wancan zamanin don baka ta gabacin Najeriya Ba ka ta gabacin Najeriya ko ba ma Najeriya sannan ba ta wa kowane yanki cin gashin kan shi yake to shi aka aika zuwa gabacin wannan kasar ka ce gabaci don ka ɗauki sokoto ya maza ya can duk inda ya ci ya kawo nan ya taho ya danna ya barna kenan kuna bayanta da kyau to shi ya aika ya je masu bayanin mabadi'u da'awa ne abin da da'awarsa ta kunsa me yake so ya cimma me manufar da'awar sa? ba zuwa ya kawai ya ci mutane ya mulki ba a a gyara kawai yake so shi yasa duk inda aka sami wanda suka yarda da tafiya shi kenan wani a yaƙi da su bata taso dama musulmi ne abinda kuke na barna ku daina ku dawo ku rike qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata shikenan kuma ku tashi ku karatu ku karantar da al'umma a daina daukar malinta kawai zama sai an zo sannan in ba a zo ba ba za ka karantar ba kun fahimta da kyau waɗannan abubuwa ya shi ya sa ya je ya yaɗa wannan da'awar sannan kuma ya je ya karɓi bai'a duk wanda suka yi mashehu caffa to ga ɗansa nan sai a mamadansa kun gane da kyau bayan nan wa kama aidan bidaurin a bidauri sakatarin jama'a shine ya zama babban sakatare nashi tunda shi ne ya iya rubutu shi ya iya karatu kuma duk abubuwan da larabci ake a sannan to shi ne ya tsaya ya zama kamar babban sakatare kenan ya kana yaktubu an shaykhi al murasalat al diplomasiya ila salatini kharij al dawla mislu risalati allati katabaha ila kanemi shi ne yake rubuta wasiƙu da ake aikawa zuwa inda bai hada da daular shi ta shehudin ba kuna ganewa da kuma har ma na cikin gida duk abin da ya shafi sha'anin daula ƙasa da ƙasa ko yanki da yanki to shi ake sawa ya rubuta takardar kuma ya aika zuwa ga yankuna daban-daban don saƙon shehu isa zuwa gare su kamar yadda aka rubuta aka aikata zuwa ga shi alkanemi alkanemi sarki ne na kina wannan na borno kenan wa an ta samun ɗan abin nan tsakaninsu shi ma shi alkanemi yana ga shi ma shi ma sarauta shi cin gashin kan shi kuma shi ba zai miƙa waya ba su ma duk abin da ake da'awa an sani su ma sun sani kasa suka ta exchange na maganar karantar da mata shi shehu usmanu lokacin ya hada karantar wata sha da mata ga maza mata na can gefe da lullubinsu suna jin karatun shehu suna kwasan ilimi shi kuma ya ce ya zo yana haɗa maza da mata yana karantarwa ya ce to ba haɗawan yake ba amma a ƙaddara ma haɗawan yake da abin mata cikin duhun jahilci duhun da zai kai su zuwa ga wuta da a karantar da su koda da cakudar wane fi saukin laifi akan abin cikin jahilci mace ba ta san jinin haila ba ya ɗauke mata ce jinin biki ya yanke mata ta haihu ce wanka ba ta san wannan ba ta kwanta da mijinta ba ta san wankan janaba ba haka za ta kunkuma sallah ta mutu a haka da a karantar da ita ta san wannan ko da za ta zo ta kudi da mazan wani ya fi sauki balle ba mata kuɗan ba ne a a su fito su zo inda za su saurari karatun sai dai a kulle mace a cikin gida wai da sunan kulle da sunan kishi kenan ko kamar yadda aka rika samu kafin a waye sai ka hana mace ka zuwa makaranta da za ta yi karatu kai ba iya karanta da ita za ka ba ko ma za ka iya karatun miji da mata ya yake karatun ya yake karewa karatun tana sauraron ka ne tana fahimtar ka kai waye za ka karanta da ita ita da ta san ka ciki da bai komai iliminka ko balle kila ba ma ilimin gare ka ba sai ka hana ta ta je makaranta amma za ka bata ta tafi kasuwali miso kaya za ta tafi sabon gari za ta fi shopping center za ta duk wannan shi ba kishi ba ne amma ka bata ta je a aji da sauran mata a karanta da ita ta san addini sai da za ta yi ibada sai ka ce a kai kishi kake kai ba za ka yi da ba kanabi ya ji ya karanta da mata tun zamaninsa mata ta kawo kuka ta ce ya rasulallah kai annabin maza ne kadai banda mata yace a ni na maza ne da mata to majalisin ka kullun sai maza ba mata yace ku je ku ware lokaci zo karantar da ku kuma ya tashi ya ji har ya tafi da Bilal ya masu wa'azi su rika ta sadaka suka rika cire mundoyin su na gwalagwalai suna ba Bilal ya tattaro a matsayin sadaka wata ranar bai je bai aika wani daga cikin sahabbansa haga idan an yi wannan zamanin manzo yau kuma ka zo ka ce an zo da wani abu sabo kila kai ne baka san abin ba shi yasa kike ɗaukar shi sabo ku she usmanu haka ya raya wannan sunna karantar da maza da mata a majalisinsa har suka yi rikici da shi alkanemi to dai a lokacin haka aka yi ta ja in ja shi na ga shi ma cin gashin kai shi zai su kuma nan nasu cin gashin kai ɗin almuhim dai an aika mashi da sako na fata kun fahimta wa kana muhammad bello mawaƙifa mashhuda kathira Haisu, ashama fiha ishaman qawiyan fi nasrati al-islam wal kasance dai shi ga muhammad bello da muke bayanin tarihin sa yana da abubuwa wanda suke ababen faɗi, wanda ya halarta da kansa kuma suna da yawan gaske wato ta yadda ya ba da gudummawa gudummawa mai ƙarfin gaske wajen taimakon wannan addinin na musulunci a wannan yanki din da muke rayuwa amin zalika daga ciki jihaduhu bisayfi wa tahrudihi almuslimina ala alqitali bil qawli wato jihadin da yayi da takobinsa ya zara takobinsa ya shiga cikin gumurzu na yaƙi da shi shehu usman ne da wanda suka ja da shi a wannan lokacin ya shiga shi ma shehu muhammad bello da shi aka yi wa musulmi na ala kitar, da inda ya rika zaburar da musulmi su masu su tashi su yaƙi bil wal'amali amali da faɗi ya faɗi kuma aikace yi. ba wani ya ce ai shi ya koma ya kwanta a gida ba tare aka yi da shi a aikace kuma ya tashi ya zaburar da hudubobinsa da lafazinsa da bakinsa yadda ya zaburar da musulmi don su ta su kare addininsu fakadi ya juru bi saifihi fi sahatil waqa ya kasance yana cewayawa a fagage na yaki a sansani na yaki daban-daban ba koma ya kwanta ba ma a azamin fursani shuja'an tare da manya-manyan gwaraza sadaukai wanda suke na musulunci da karu na shehu usmanu to da shi aka rika tafiya wakatan ma'ala ya yajihi fatihi mamlakati a fathi mamlakaci gobe mamlaka ta gobe da aka buɗe wacce ta tafi kowace girma da gumurzu da aka sha to da shi muhammadu bello aka buɗe wannan garin eh ma'ana masarauta ta gobir siyunfa kenan wanda aka sha fama da su ko waɗannan to da muhammadu bello aka wannan gumurzun waƙad wasafa ma'arakata hannu fi ra'iyyatihi haisu ƙal yana wasafa irin gumurzun da aka yi da gwagwarmayar da aka yi a yakin nan na kannu wani gari ne ana kiran shi kannu a wata wasu waƙoƙi da ya tsara ra'iya wanda suke karewa da harafin ra ita ce ra'iya daga cikin abin da yake cewa sa'ilu anna wa an a'da'ina yawmu daral harbu fi kannul hafar ko bataraknahum biha mislul hiba aw ka hatami hashimil muhtazar wa taraki arda ko arda bihi fursanuna fi sanadidi katta wal munkasir iz zahana lahum waqta dhuha bi junudin kajaradin muntashir wa ka'anna al khayla fi arja'iha hada'un تخطف أشلاء البقر فلقيناهم وأوغلنا بهم برماه وسهام كالمطر وشرأب فرمينا مثلها فقمنا هكذا حتى الظهر فدعونا يا نزال للوغى فدخلنا حسنهم وقت العصر فسقيناهم منايا فرووا فهم مثل جزوء منقير an kuka duba da za mu ji ta ƙaji da ra ra ko abin da yake wasafa yakin ne da aka yi shi yace sa'ilu ko sa'ilu anna wa anna adaina masu tambaya suna tambayar gumurzun da aka yi game da mu da makiyanmu haɗuwar da muka yi yaumin a wani ne dar alharbu fi kannu alhafa lokacin da yaƙi ya kewaya aka yi gumurzu a wannan gari na kannu din, ran da garin ya zama kamar wata makabarta alhafar ne makabarta kawai mana an kashe a ranar kenan makiya Allah ya ce to masu tambaya suna tambaya yadda gumurzin da aka yi a ranar tsakaninmu da mu da makiyanmu a garin Kano kadi taraknahum biha mithlul hiba ce muka bar su kamar kai ce wani tufafin da aka tattake tsohon tufafin da aka mutsike au ka hatsami au ka hatsamin! hashimin muhtazar ko kace wani rididdigaggen wani abincin dabbobi ne da suka tattake almuhtazar daga hazira ne makiyaya dabbobi su suka fi sanin wannan ko manoma misali a kewaye wata gona kamar filin masallacin nan lokacin da a cikinta akwai abincin dabbobi kuma suna bukatar su ci abincin kuna ganewa tana kewaye da shinge sannan kwatsam cikin rami suna cikin bukatar abinci sai a buɗe masu su shigo cikin wannan ciyayin ka ba su awa biyu wannan dabbobin ya za su yi maurin shi ne ake wasafa ka hatsamin hashimin motaza kamar wani garu ne da ke da abincin dabbobi tsararre aka ba su dama suka shiga kana noma a nan kadawa da ka ta masara ka cire da rani sai ka ba dabbobi shanu daman su shigo ka ba su su shigo ka ba su awa ɗaya zuwa biyu ka gani ka dawo ka ga wurin ya yake an tattake shi an murtsike shi an dai ko ya ce haka muka yi ma wannan kanno ɗin muka mai da su kamar wani wurin da aka tattake da dabbobi ya ce wa karaki shi ma wani gari ne mashirfi na yake ce ma wani gari ne shi ma ya ce an ƙarda bihi fursanuna fursan jam'i na mai haris ina mahaya gwaraza wanda suke gaba dawaki sadaukai yace suka gangara wannan garin fi sanadidin kyakkyawan munkasir wato ainihin da rindina ta sojoji ko ta mahaya wanda ba za ka iya kirga su ba shine ma na kitta walmunkasir wanda duk inda suka shiga sai dai su karya kawai su taka manya-manyan gwarazan mayaka da suke gaba wanda baka san iyakarsu ba haka suka danna wannan garin karkiɗin izahafna lahum waqta ya yace mun shiga zahafu shine tafiya irin ta sojoji kamar jan wato kamar jan cikin macijiya haza haka sojoji suke tafiya sam sam sam yace to mun shiga masu waqta duha lokacin hudowar rana kenan lokacin hantsi bijinudin kajaradin muntashin wata rindina ta yaƙi kamar farin da aka watsu ayan san fara in ta fito ɗangowa ke zago to kamar yadda ɗango ke tahowa ya bazu ba za ka iya kirga su ba haka muka shigan masu lokacin wato hantsi kamar ka ce ɗango da wata rindina wata take kamar ɗango wani tashbihi bu tashbihin da zaka san me wato ajibi ne ya san larabci shi ya za irin wannan ba a san karan yau tura makiya Allah da masu ɗan tsoro ba zuwa rika wannan karatun sai su rika waiwaye kai ko ana ɗan jin mu ne saboda maganar jihadi an kashe ta ba a santa kwana zuwa yi ba a so yanzu ana gaya maka wannan ka tsoro kafiri arni yanzu wai wani ya fito ya ce wai zai hana musulmi shiga kasansu zai kori na ciki to a ba shi lokaci mana irin wannan arnan ya fi daɗin fada ko munafiki ne ya fi wahala fada saboda yana tare da kai lokacin da su abu jihar suka ce annabi bai isa ba sai sun ga ƙarshen shi da su da shi waye a sama shi ne amma ta ga sa abdullahi bin ogoyi bin sun haka ne biya ta fama da su suna nan tare da shi amma kafirin da zai fito ya ce zai fada da kai to da allah ya kuma ka ba shi lokaci ba inda zai ke lokacin da rasha ta ce ba ta bukatar musulmi musulunci gaba ma wani addini yaya rasha ta zama haka ta tsintsinke ta lalace da yake su amerika suna da wayo lauyoyin su suka ce a'a shi fa mutumin donald din nan fa ya fasa hannu fa zai gudanar da mulkin shi bisa tsarin ne constitution na america shi ko ya ba da dama ko ya dini shi kuma ka a takura ma wani mai addini to yanzu constitution din zai bi ko hauka shi zai bi idan constitution zai bi shi kenan in ku hauka shi zai bi ku ba shi lokaci ba wani abin damuwa bane yau da ya hana mutane zuwa amerika me to kai me da maka dole ka je can aljanna amerika wane ka ce za ka je ka shiga menene wata damuwa ai su ci kasar su ka kyale su ya kori na ciki ya kuma hana wasu ka ba kasar lokaci ka ga yadda Allah zai da ita da wa da wasu suke ci ne ba da ba za musu ne suke ci suke sha ba kai ba wani abu kai ne abin tausayi kai da kake mamaki ko kake ta damuwa an zai ta me zai yi wallahi bai isa ba in kuma zai yi yayi ta yi na musulunci na karar ya fi daɗin yaki amma na ciki ne shari Allah ya mana maganin su gaba kiya ƙarshen baitukan shi ke cewa wa ka al-khayla fi arja'iha ko hada'un yace yadda garin Kano ta zama ranar ka al-khayla fi arja'iha sojo wato dawaki na yaƙi yadda suka zama a sasannin garin wato yadda suka waye gari hadakun kamar fa'asun fa'as shi ne fa'as ne fa'as ga tiri ko magirbi fa'as abinda ake haran ake sai suka waye gari kamar wasu gatira ne ko wani magirbai ne ɗihu a shila albakar suka riƙa wato ainihin a ne za mu ce ɗihu wato kyauto ashla albakar gabbai na shanu abinda yake so ya wasafa a nan da suka shiga da dawakinsu sun yi barazana ga sojojin kannu kai hatta duk wani abu da ma zai zama barazana a gare su hatta dabbobi dawakinsu ba su basu ba da suka tattake su kun gane da kyau yace falaqinahum wa awghalna bihim mun fahaɗe da su kuma mun kai matuƙa birimahin wako wasu hamin kalmaɗar wajen watsa masu da jefa masu masu da menene kibiya kibau su ne ham haka muka rika masu ruwan kibau da mashu kalmaɗari kamar da ake ruwa daga sama haka kibanmu da abin musu suka auka masu tashbihin ya yi komai ba kun san ruwan sama da yake zubowa yace ta haka muka rika masu ruwan masu da ruwa na kibau shi wannan garin yayin da muka haɗu da su ba su ji da daɗi ba wa shara'abu na mislaha suka miƙo mana wuyansu muka rika jifa da wancan masun da wancan kibau ɗin kamar yana so ya nuna sun miƙa wuya haka suka riƙa ba mu wuya kawai muna gamawa da su shine fashira abu kisa ya kai kisa ya yace fa haka za hatta zuhur muka zauna muna ta wannan tun daga hudowar lokacin ne hantsi hatta zuhur har a zaha ana gumurzu muna kisa kenan wada auna ya nizali lilwaga muka yi kiran ya nizal ne kitar kenan gumurzu a filin yaƙi shine alwaga lokacin da ana yi ba ta kashi ta kai ba ta kashi yace lokacin muke kira cewa ya za a yi fadahanna islihun a daidai lokacin muka karya garinsu muka shiga ciki wakta la'asiri lokacin sallar ainihin la'asar haga ya wasafa mana su da aka fara yakin da hantsi aka ta gumurzu har a zahar lokacin la'asar suka karya garin garin suka shiga kun an gama cin yaƙi kenan fasaƙainahum manaya muka shayar da su mutuwa fasaƙainahum manaya manaya jam'un maniya kenan duk mutuwa muka shayar da su mutuwa da ake shan ruwa haka muka shayar da su farawau suka kwankwaɗe ta suka sha suka ƙoshi ƙwahon misali jizo ɗin munƙayar suka waye gari kamar su kuciccirai wato na wato ainihin abinda yake ce ma shine ne abinda aka tubbuko shi kamar bishiya ce in ka sare ta yau akwai mai akwai can gindin nata ko tushiyar to haka muka bar su kamar tumbukakkun bishiyoyi muka gama da su gabaki daya wannan yakin kannu kenan yake wasafawa a wannan waƙoƙi nashi yana nuna da shi ake wannan gumurzin wanda ke nuna maka shi muhammad bello ya taimaka da takobinsa da alƙalaminsa da basirarsa da iliminsa wajen tabbatar da daular shi usman kun fahimta da kyau Haza Ala misal, هذا على سبيل المثال لأنه ذكر هذه الوقائع والأحداث في أشعاره باللغة العربية واللغة الفلانية wannan a bisa misali ne muke sabilin misal kaɗan ne daga cikin dubban bayanai da ya yi wanda ya yake nuna gudunmuwar da ya bayar wato wajen tabbatar da daula ta shi usmanu domin ya faɗi waɗannan waƙaya ɗin abubuwan da suka auku abubuwan da suka faru fi ash'arihi a waƙe-waƙensa da ya lokacin arabiya da harshen larabci kamar da muka ji wa lokacin fallaniya da kuma luga ta fulatanci da ya rubuta wajen zahu khairan waje aljannata masawa Allah ya saka masa da alkhairi ya sanya aljanna taimako masa. shehu usman kewa da shehu muhammad bello kenan almam hasul hadi ashara khilafatuhu sai khalifancin sa yanzu mun gama jin irin gudunmuwa da ya bayar da jihadinsa da kokarin da ya yi lamma a shehu usman bin fodi a tamkina wal والغلبة بيد المسلمين وخضوع كثير من البلدان تحت دولة, دولة إسلامية الأولى من نوعها في إفريقيا الغربية لو كتشند شيخ عثمان ما هي بنسى كنا لا يمس رحمة بن فوجي يجد تبتر دولة سادة كارفنسا da galabar da ya samu lokacin galaba ta zama ga hannun musulmi da kuma yankuna da yawa na garuruwa duk sun zama ƙarƙashin daular musulunci to a wannan lokacin ya fahimci cewa an fa samar da daula ta musulunci ta farko a wannan yankin na yammacin afirka ana ganewa da kyau to daga shehu ya ga wannan imtasala qawluhu ta'ala sai yake kokari ya tabbatar da ya aiki da faɗin Allah madaukaki allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wani hau anil munkari a aqibatul umur wannan aya sai kokari ya sa ta a mizanin aiki shi shehu usman kenan inda Allah ke cewa waɗannan da muka makanahun fil'ar muka ba su iko a ban ƙasa a kamus sanata, na farko sukan tsaye da sallah wa zakata kuma sukan ba da zakka kuna ganewa sannan wa amaru bil sukan yi umarni da kyakkyawa wani hawa anil munkari kuma sukan yi hani ga mummuna walillahi aqibatul umu. harshen al'amari ina ga Allah wannan yanzu Allah ya ce waɗanda suka sami tabbata tamkini sun sami dama an kafa daula daula ta samu to me za a yi sune ne waɗannan ayyukan sai da sallah ba da zakka umarni da kyakkyawa hali ga mummuna to sai ya gabar ya ɗabbaka wannan ayar saboda haka fatanazala an mubasharatul tilamali siyasiya shi Usmanu sai yi wato ritaya kina game da al'amura na shugabanci na gudanar da ƙasa da daula haisu kama bi taqsimil imratoriyyati nihi nihi Muhammad Bello wa abdullahi abdullahi bin Fodi inda ya tashi ya raba ƙasar bangare biyu wani bangare ya mika ma ɗansa wani bangaren kuma ya ban ƙanansa shine wa ɗan uwansa abdullahi na gwandu duk abin da ya shafi shi'uni daula da harkar siyasa da wani faɗi shi tun da yanzu komai an ci nasara gwamnati ta tsaya ta musulunci to sai ya ga cewa shi yanzu bari ya danka masu harkar gudanarwa harka ji ta wani administration ya zama su za su washtagala huwa bil amri bil ma'ruf wa nahy munkar sai Usman shi ya shagaltu da da wa'azi al'amru bil ma'arufi umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna wa minhu at-tadrib wa at wal wa'z wal irshad wal jihad fi sidqi ko bi sifatin amma karkashin wannan abuwa biyu ayi ko a bari ya hada da karantarwa karantarwa ita ce babban jihadi na farko annabi tun da aka aiko shi da wa'anzir da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir can daga wannan annabi yake karantarwa yake ta yi har maka ta gagare shi ya dawo madina karantarwa karantarwa har sai da lokacin da jihadin ya zama tilas sai an yi sannan yi za ka iya ya kare wato lissafa yaƙe-yaƙen da annabi ya fita amma ba za ka lissafa zaman da ya karanta da sabansa ba sau nawa ne ko za ka iya to tadrisi shine farkon yadda ake yayi ma al'umma jahilci a raba ta da wato abin da bai dace ba a dora ta akan daidai to shine ya mai da hankali kan karantarwa wata ale da rubuce rubuce wallafe wallafe wal wa'azi ya je ya yi ya karanta wal irshad da faɗakarwa? wato shiryarwa a nuna mutane ga abin da ya kamata su wal jihad da kuma yin jihadi da sifatin amma da siffa ta gaba ɗaya jihadi ana yin shine yaushe inda ta kama aiki farko mutane ce masu kuke ga musulunci ku tallata masu ku zo ku yi wanda suka karba a karantar da su a wazantar da su kuna ganewa wanda suka cije suka ƙi banda tsari irin na yau da muke ciki na mulkin mallakan turawa ko da ake cewa an karɓi mulkin kai to fa anya ku an karɓan? Eh? yau da an karɓa kamar muna arewacin najeriya muna da yanci me za mu yi tara musulunci za mu kuma sai mu ta kai talla musuluncin ga wanda suka ƙi ɗin sun karɓa falila alhamdun ba su karɓa ba shi ne sai a kai ga jihadi to ga yau ba mu ba mu da wannan dama an fahimta da kyau amma karantarwa na nan ilmantarwa na nan wato rubutu na nan kyau duk hanyoyin da za a wayan mu mutane su gane addini na nan ko bai nan jihadi ne kaɗai. baka isa yau ka ce za ka yi shi ba domin yana bukatar shugaba waye shugaban wanda zai wuce ina yake za a bashi to wancan abubuwan sai mu kai har sai radda su ma ba mu fata Allah yana mana lokacin radda za a ce ba ku isa ku karantar ba to sai ka tashi daga ƙasa ka kuma kuma inda zaka ka karantar ita ce hijira ko amma muddin za a bakku ku ce Allah ya ce annabi ya ce Da yadda za a bauta ma Allah to aiki na nan gaban ku ko ba ku da daman da za ku ce a'a ba za ku ba ku sai an kafa daula sai an yi jihadi sai an sami shugaba sannan za a waye ga maka annabi a maka bai karantar ba sai da yazo ya kafa daula sannan ya ci gaba da wa'azi a'a wa'azin ne farko to shi usmanu ya tashi ya ta wannan inda ta jige kuma sai a jihadi wa wallahi ibnu muhammad ala al-qism sharafi wa ja'ala asimatahu fi sokoto walla akahu abdullahi ala al-qism al-gharibi asimatahu fi gwandu ya raba biyu sai ya sanya wato kashin sharqi ko kashin gabaci kenan a wancan zamanin na ita daula ta sakkwata din sai ya sanya ta a hannun wato ɗansa muhammad bello ya sanya hidikwata ta ita ce sakwato sannan ya sanya kuma wato ɗan uwansa abdullahi na gwandu a ɓangaren yamma na wannan daula tashi ita kuma ya sanya hidikwata ta ita ce gwandu ɗin aikun gane da kyau wafi ami alifin wa ashar miladiya hufiyar shek usman bin fodi ba da maradin istamar bihi sana wa umruhu salasa wa samanun sana wato ainihin a shekara ta 1817 miladiya 1817 in ka duba ka kwashe yanzu shekara nawa kenan yau muna 2017 to 17 din ka ga in ka bin nan ɗinta nawa shekara nawa kenan 200 daidai to bana shekara 200 da wafatin shi Usman Allah ya masa rama Allah ya masa wafati da wani rashin lafiya da ya yi ɗan gaji wato ainihin wanda ya tsawon shekara yana fama da wannan rashin lafiya a daidai lokacin yana ɗan shekara saba'in da uku shekara saba'in da uku yanwa Allahu akbar ka duba don Allah duk mai nan da ya bai shekara ɗari ba da hidimar da ya ma musulunci shekara saba'in da nawa da uku yau sai ka gama ya kai shekara saba'in ya haura har yau bai har yau bai wasu ba sa mashi son duniya da kwaskwalima da bilicin da dole sai ya koma yaro tsufa ya zo bai sanya tsufa rayuwar kawai saba'in da uku annabi na cewa amaru ummaci sittina wa saba'in galibin rayuwar al'umma ta shekara sittin ko saba'in shikenan kadan suke haura tamanin tasa'in ɗari a wannan muzin area din ake da su Allah ka sai kanmu samu cika da imani wa khalabahu ibnuhu muhammad bello daga nan ɗansa ya maye gurbinsa shi muhammad bello wa bi tauliyatin ko bello amirin ko amirin mu'minin fara babu tsullabi shekhin ragibi na tilmulki wa babu mulu al na ala amrihim wato bayan an ya an tsola shi muhammad bello ya rike wancan yanki kuna ganewa da kyau ɗan uwansa wancan area ɗin to tun wannan lokacin wasu sashi na wasu ɗaliban shi shehu usmanu kansu masu ɗan sha'awar mulki hasanin da ake tafiya sai ya sami kowa da irin manufar shi wani duniya wani kuma lahira da da suka zama tare da shehu su ma suna ɗan sha'awar dai musifa irin ta mulki ko to tun lokacin irin sun da wasu kuma wato sashin sarakuna da su kuma aka wato aka ci galaba a kansu kuma suna so su ce sai sun ce su ne kuma wannan daula ta musulunci sannan ita take tafiya ire-iren su suna jin cewa shehu ya yi wa fati fatarra ila mawaji a daidai lokacin sai ya zama dole irin waɗannan suka fara ɗan neman taso da fitikin sai ya zama dole mulki ba a shugaba biyu kwanayi yau zai yi bayan mai girma gwamna na kano kai ma ka dan fito ka ce za ka ɗan riƙe ɗan wani yanki za a yadda ba da jin za a yadda za ka ga 'yan sanda in ya fi su kuma za a turo soja ko mai wannan ƙa'ida ce ta mulki ko balle ka tafi sama can ka ce kana son bila kai ma za ka ɗan riƙe wani ɓangare duk da wannan rigingimin da ake yanzu za ka ji babu daɗi a'a to ga su din mun gani wani ɗan jaye kawai da ɗaya ma hafsa ne ya al'amarin ya kwashi kun ga bai kai ba ina jin hayawa ana ta rikicin ko ai shugabanci ka kyale shugabanci kawai ba daidai lokacin fatarra ila muwaji hakihim sai ya zama muhammad bello dole ya zama tilasta ya fuskance su wa qad istata'a an yataghallaba alaihim wa qawai shattita shamlahum bi makanati fil jama'a daidai lokacin ya sami ikon dama ya ci nasara a kansu ya tarwatsa wannan ƙarfin nasu da saboda matsayin da yake da shi da karɓuwar da yake da shi a cikin jama'ar da yake rayuwa wannan al'umma sha'abtai a wannan daular ta shi usmanu ba ya hau bane irin ƙariya kawai bisa tilan jama'a suna son shi saboda ne ba wai an tsora shi ne akan rashin cancanta ba kuma yamta da kyau ya za duk wani wanda ya ɗan kunno kai zai ja da shi saboda haka magoya bayan shi muhammadu Bello ba ma za su bari ba an gane da kyau to yanzu na ga nuna man lokaci kuma ba mu kai gaba ba ina jin sai dai mu haƙura kila ta nan ko sai mu ɗora sha Allah da rafi na gaba da fatan ɗalibai a rika bibiyan mu ko da shi karatu in ka ji farko baka ji ƙarshe ba sai ka tsaya a wata wato wata tsakiyar da kila ka zo ka kasa fahimta al'amarin musamman man ɗan taɓo magana cewa wasu sun dan fara ja ta kamata mu ji har karshe abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada tare abinda ne kuskure Allah ya gafarta wannan magabata namu Allah ya masa rahama Allah ya ba mu ikon koyi da irin rayuwar da suka yi sai ma musulunci hidima har ajalin su na'am wannan kira ko Allah sarki kare a sanar da